na Thank you. bismillahir الرحمن rahim تو laifin ka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تسنى بسنتهم وتبع أثارهم إلى يوم الميعاد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم باين الله أماكن da ya wuce mun yi bayani ne akan wannan gwarzo Allah daya daga cikin dakarun da manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi aiki da su wajen yada wannan addini a bayan ƙasa wannan mutumi shine Sa'ad bin Abi Waqqas mun yi magana akan dangantaka shi da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama mun yi magana akan kirarin da annabi ke mishi cewa wannan kawuna ne ni ma cikin ku wani ya gwada min kawunsa mun zo mun tsaya inda za mu magana akan shiga islamin shi za mu ci gaba kai tsaye inda yake cewa لكن إسلام سعد بن أبي وقاص لم يمر سهلا هينا bisa ɗabi'a wannan addini a bakoncinsa jama'a sun sha wuya a cikinsa shi musulunci ba kofa ba ce ta yin kuɗi ƙofa ce ta samun zama lafiya da zama akan bin Allah idan ɗan adam ya ce a'a ya shiga don ya kuɗi ne zai yi ka shiga bai kudin ba kuma nan fita ba dole bane yi kudin don aika da yawa nan ba su imanin ba a matalakawa ne imani addini na zama lafiya da nutsuwa a cikin rayuwa ka san da kake a duniya duk wanda ya musulunta kuma sai an jarrabe shi don da imanin ake gane yaya labin ɗinka yake a wajen Allah ba zai yi a bata haka nan ba siddan babu jarrabawa ba za a gane bambanci kawai da wannan shi sanya Allah ta'ala yake cewa alif lam a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wahum hum la yuftanun jama'a tsammani suke daga sun ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sai ka girma kawai kama zama dan nursery primary junior secondary senior up to university ta gama ka dawo sai kuma wulkito sai ka samu kanka gidan aljanna ba a yin haka ba a yin haka ba a yi ba ba kuma za a yi ba ashe abin da ya kamata ka sanya a zuciyarka duk wanda ya imani Allah zai jarabce shi wargwadon karfin imaninka wargwadon jarabawa da Allah ke maka idan kana fi imaninka salb idan ya zama cikin imaninka akwai tauri akwai karfi to jarabawa sai zama zai zama babbaci shi sun da Allah ke so da rabci yan madina duba abin da yake ce musu a hasiban nasu an ya kulu amanna wa a'a ina cewa am hasibtum an tutraku an ma'ana am hasibtum an tadkhulu aljannata wa lamma ya'tikum mathal ladina khalu min qablikum masatuhum alba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqul ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah kaga su ake ajarce su domin tun kafin cuta bata kama ka ba ba a sa ma talauci ba kamar beran masallaci ka shiga ka nema ka huto ka da season ta yan biredi ba kuma ga mata uku da yara ashirin da bakwai. ka buga ka zagaya ka dawo tun ba a yi maka haka ba sannan a ga za ka daure ko ba za ka daure ba da wani talauci in yi mai yawa sai kama sata wani talauci in yi mai yawa sai ce bari ma ya harbe kansa to shiga musuluncin sa'ad kistan labarin shiga musuluncin sa'ad ba ta zama abu mai sauƙi ba wani adam zai ɗauka a aikuwa shi zai yi wucewa wa inna ma arzul fata almu'mina da tajribatin min aksar tajarib qaswatan wa a'nafiha unfa wannan saurayi sa'ad ya samu jarrabawa a cikin musulunci sakamakon shigar shi jarrabawa mai girma mai muni hatta innahu balaga min qaswatiha wa urfiha an anzala Allah subhanahu fi sha'niha qur'ana saboda tsabagen bala'in da sa'ad bin abi waqas ya shiga na jarrabawar da Allah ya mishi a sakamakon jarrabawar nan har sai da ubangiji ya saukar da wahayi na ƙur'ani akan jarabawa Ƙisa a bakin mai ita guda bi arrawi adra bi murihi wanda ke ruwayar hadisi shi fi kowa sanin me yake ruwaya gace fa natruka li sa'din al kalam li yaqus alaina khabar hadhihi tajriba ma'ana al bari mu kyala sa'ad ya bamu labari da kansa akan kissa shiga shi musulunci Wani labarin labari ne fard ma'ana ke bataccen labari kamar unique qala sa'ad yanzu ga manan mun na kofar gidan sa'ad zai ba mu labarin yadda aka yi musulunta da irin abin da ya shiga da tashin hankali da fitintunu da damuwa watan sau da yawa idan aka jarabta ka aka matsa ka aka matsa ka aka matsa ka sai ka duka maka rida wala ka kamar ina ma da a ce musulunci ba yau za ka shiga amma mai imani ya san me yasa aka ce mai haka mai imani ya san duk bala'in da ya zo dama an gaya mai dai wahalar abu baka san zuwan shi ba amma idan har an giya maka zai zo ba wahala manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya masabai a madina za ku sha kaza za a yi mu kaza za a yi mu kaza kai zai kai ma da an mutu kai ubangiji ma ya sai waki, ya sai rayukan muminai ya ma riga ya biya ciniki ne mai riba duk an giya musu shi yasa ranar ahza da bala'i ya bala'i alqur'ani ke siffanta mana yanayi sai ce walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu yayin da bala'i ya bala'i mutanen Madina sabon yan kadan su ga tarin kafare, kwarai shawa sun zo ga bani ga tufan sun zauna a ainihin sharfiya ga waye an zagaye madina an mata zobe cap rannan an liyasta'silu juzur al-islam don a tsare, a yanke a tsinke jijiyoyin musulunci a madina da an kai ba shi kenan ba kuma daman nan ne ai tushe to babu shi yanzu tushe an yanke shi mai zai kai ganye ya toho ba mutuwa zai yi da shi ga bala'i ya bala'i sun sanya mutuwa ce mai suka ce ta suka yi hada ma wa Allah wa rasulu wannan shine abin da Allah da manzansa suka yi mana alkawari amma saboda imanin su fa da zadahum illa imanin wa taslima babu abin da wannan ya kara musu face imani da mika wuya ha kullum mumini yake shi yasa Allah yake cewa al'amarin mumini daban mamaki shi duk abin da ya same shi alkhairi ne idan talauci alkhairi ya kama shi Yayi yi kuɗi ya samu wadata ga lafiya ga gane addini da gwargwadon yi kana abin da ke iyawa sai ya gode ma Allah ta kana khairan lahu idan kuma sabanin haka ya same shi ciwo ne talauci ne tsangwamar mutane ba zama ba wurin zaman ba gidan haya ba kaza sai kuma ya yi haƙuri a kana khairan lahu sai zama kuma alkhairi ne a rayuwarsa. babu wanda ke da irin wannan bagiri a duniya ba mai imani saboda haka sa'ad mai zaka ce mana gashi nan yana cewa ra'aitu fil manami qabla an aslima bi salati layali sa'ad yace nayi mafarki kafin in shiga musulunci da kwana uku ko daruruwa uku ka anni gharikun fi dhulumatin ba'daha fawqa ba'd naga kaina kamar ina yin nutsu a cikin wani duhu duhu ne nake dilmiya a ciki duhu kan duhu ba na iya ganin gabana wa bainama kuntu atakabbatu fi lujajiha a lokacin da ke rutuwa a cikin duhun nan ina ka dilmiya kamar cikin ruwan teku idan a za a ne kamarun mafarki fa yake kawai sai ga farin wata a gaban shi sai ga haske da ya ga wannan farin watan ya ce fattabatuhu sai na bi wannan farin watan domin duhu ya yawa duk da ka hango haske ainihin zaka fara'aitu nafaran amami قد سبقوني ila ذلك القمر qamar sai naga wasu mutane yan kaɗan har riga zuwa wannan bakin watan to su waye nan ga sunan zai zaid bin harisa sai naga zaid dan harisa a jikin watan ya makale wa ali bin abi talib naga ali dan abi talib shi ma a jikin watan wa abubakar bin siddiq naga abubakar bin siddiq shi ma ya makale a wajen ya ce faƙultu lahum sai na ce musu a cikin bacci mun zumata an tumha huna tun yaushe kuke a nan wurin a makale kun tsaya faƙalo a sa'a ɗan lokaci kaɗan baya mun mata nan muka biyo ɗan lokaci kaɗan muka riga ka summa inni lamma tala alayya naharu بلغني أن رسول الله صلى الله عليه Mustafiyan. Ya ce da gari ya waye. واي ya dago. sai na ji labarin yanzu ya dawo cikin hayyacinsa ko ba magana mafarki amma ya ga abin da ya gani da gari ya waye ya ce sai na ji labarin annabi salasalama ya bayyana kuma yana kiran mutane amma a boye ba wai a fili ba don kusan farkon da a wata annabta ai abu ya kai ta tsoron mai zai biyo bayan ya sa aka boye ta saboda daga cikin musulmi na da'awa akwai ilimin muka da yawa da wa'azi a goya ake fara wani abin ya bayyana sai a murkushe ka guda a mutsige ka a yi ma kamun kaza wancan mutumin ba za ka bayyana ba kuma an gane ko kuma shi ke na katin amma al'akhlu bil hadar wata yana kara mai da'awa hikima da bi a hankali na yi kaza a'a to bari kara kaza na yi kaza bari kara kaza na yi kaza bari kara kaza a sakamakon haka yan uwa yanzu ga abin da ya gani sun ma fa'alimtu an Allah arada bi khairan kar ku manta a baya cikin duhu yake bai taba ya dawo ya bauta ma gunki sai na fahimci cewa Allah ta'ala ya nufi da alkhairi ashe idan Allah ya soka da alkhairi me yake baka Shirya yake baka idan Allah ya soka alkhairi shiriya yake baka kar ka ɗauka irin ta mutanen zamani har mutum ya ɗauka hato ah, inda Allah bai san mu zai ba mu kuɗi da Allah bai san alkhairi zai ni mukami a zaben shugaba da Allah bai san alkhairi zai man kaza duk shedanun duniya sun samu wannan a cikin 'yan duniya mafi girman shedanci ba kamar fir'auna mulki ne da kuɗi a cikin 'yan duniya shedanu akwai karuna a ciki kudin su har yanzu a duniya ba mai irin kudin karuna amma kuma shedani ne so wa innan ba alamomin soyayyar Allah bace kai dai ka dage kar ka yadda ka samu ruduwa da duniya har ta fadda ka daga hanyar da ya dace ka zama bawan Allah mai tuntuntuni ne mai bibiya kuma ka kowa tuhumar kanka kar ka yadda da gama cewa an kai ka gama alhamdulillah ya kai malam ai kun diba da yawa aljanna ai sai dai in ba kwaso ya gama ruduwa ce kuma ruda ka da'i kar ka yadda kenan shi sa'ad bin abi waqas tun da yaji an ce annabi ya zo ya karasa sama kansa cewa alkhairi ya zo min wannan manufar Allah ce a kaina wa sha'a an yukhrijani bi sababihi min adh-dhulumati ila an-nur Allah ta'ala ya so yanzu ya cire da sakamakon zuwan wannan annabi daga duhun jahilci duhun bid'a duhun kafirci zuwa hasken imani zuwa hasken sunna hasken musulunci fa madaitu ilaihi musri'a idan ka ji labarin alkhairi ya zo to ba ka latti sauri kake yi ka ruga don kada wani ya riga annabi sa'ad bin abi waqas ina jin labarin haka sai ya ruga a guje da sauri zuwa ina zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama hatta laqituhu fi sha'bi jiyani har na same shi a wannan kwari na jiyani ma ɗaya daga cikin shu'ab ne na mutanen makka na same a wannan wuri me yayi wa sallar sallal asra ya riga ya sallar asr fa aslamtu fama taqaddamani ahadu siwa in nafar alladhina ra'aytuhum fil hulmi yace na tsaya gaban shi ne mai mubaya'a na musulunta yace babu wanda ya gabace ni zuwa imani banda wa'annan mutum uku na gare a bacci su kenan su kuma ya samu yanzu a kenan da ya tsaya ya makara da wani ya riga shi amma abin alfahari ne yake alfahari da wannan na kasance a birnin maka ɗaya daga cikin uku musulman duniya ba kuwa mu kadai ne to kasar komai aka ce sabo ne za a fara sai an wahala komai aka ce sabo ne za a shiga sai an wahala so ku jira kun farko kun fi kowa cin wuya shi yasa har yanzu ba a yi ba a baya ba kuma za a yi nan gaba ba wata al'umma kaukaba mai albarka mai zaune a cikin yanayi a lokaci mafi albarka a duniya kamar sahabbai babu babu zai yi kai aiki mai yawa amma ka zama cikin karni mai albarka ka rayu da annabi dole hannunka kadai akan hannun ma'aikin sharafi ne kace bayatuka ala sam'i wa ta'a wal jihad fi sabilillah wa nusihi li kulli muslimin wannan kadai sharafi ne ko da mutum ya imani cikin tabi'ai matukar bai ga annabi ba martaba shi ba irtisa bai bace daya na duk inda kaji an ce ya ayyuhal ladina amanu a qur'ani sune dokin farko don kai baka nan lokacin ba ma guje ne kakanka ko ba ka bane wa in ce sune dokin farko da su ake yi duk inda ka ji an bace masu imani da wayancan ake ku ta ba'an lahu ne sai ka yi aiki ka yi imani kafin ka zo mai bin su ashe ko dan wannan agirin masu wannan ya sanya yan uwa su a sa'ad riwayat islami islamihi faka sa'ad ya ci gaba da laburta mana kissan labarin shiga musuluncinsa wa ma in sami'at ummi da khabarin islami sa'ad ce uwata tana jin labarin na musulunta kar kuma ta a bayan mun saurayi ne mai tsananin soyayya ga mahaifiyar shi kuma ai dole ne maka so mafiyarka domin kuwa tsarin musulunci da wani sahabi ke tambayar mahaiki sallallahu alaihi wasallama man abar wa zan kyautawa dukiyata na farko da yafi kowa cancanta da dukiyata da na cayi ummak mahaifiyarka sannan saiwa ya ce ummak sannan saiwa ya ce ummak saiwa sannan ya ce abak yasa malaman suna irin su basa suka ce uwa tana himmatuwa da ayyuka mafi girma wanda uba bai yi za ka auro mace duk more ya jin daɗin ka wata biyu ne ko ɗaya ko tana ɗaukar ciki zuwa awo ma ya ishe ka ko ba ka bane ita bai dauka cikin nan ai ta wahala ga amai ga ko an ci abincin abincin za a yi irin na sha'awa amma shi wari ke hanci ta bashi a gefe daya haka haka za a dora a ci gaba da yi har a sai an ga kuma ciwon haihuwa Allah kaɗai ke sai za a ketare ko ba za a ketare ba idan aka haihu ga ko musibar shayarwa ko kuma goyo tukunna don shayarwa daban goyo daban ga goyo shi ma wahala duk wanda ke nan yanzu aka ce an ba shi rukon yaro ya goya shi kwana bakwai sai ya kuka ba zai iya mutu ba yake shi bane ba zai iya ba amma ya sai maka shekara gam da yaro a bayan ta ba shi lafiya ba ta lafiya cikin dare in kalle ka dakin ta sai kanta a zaune tana ba shi nono ma'ana yunwa yake ji yana kuka sai ta fashi tukun ya shaye koshi ya yi bacci kafin ta yi bacci to in ba sa kare ba za ka harbo ya za a ce maka tsine mafiyarka ka samu cin nasara duniya ai ba zai yi ba sai sa annabi to ce aula ba ta wani da ya zo ce mun Allah ya rasulullah ana indi dinar abin da yake so ya ce ina dinari daya wa ya kamata in ba sai ce nafsak mana in kana da abin da zai iya zaka iya ci ga koci kai kadai ba zai iya raguwa ka ba wani ba to farkon da ya kamata ka cire shine kanka don wanka mutu ba mai nemuwa kuma ci tukun na kai sannan yace sannan sai wa ya rasulullahi yace sannan danka wannan arwaya ta musulun Danka. sewa sai matarka sewa yace ina da wani dinarin yace ka ci da shi danka. ina da wani dinarin yace ka ba matarka ina da wani yace ka ci da shi kukunka na gida da ka ɗauka yake maka aiki duba haka annabi ke jera ba amma a jeren giya ta malaman sunna domin akwai ruwar bai haƙi da ɗan saba ma wannan kaɗan cewa yake yi ka ba matarka tukuna kafin ɗanka na farko kai na biyu matarka domin ita mata koda mai kuɗi ce dolenka ne ka ci da ita don ci da mace iwabi ne ai za ka bata ne ita mata baka wani abu ba haka na abin ki kawai tafiya ba duk abin da ka bata tana baka wani abin da kai baka da shi kuma ka da bukatar shi a wajenta ha kuma bawa yake bawa ma in ka ci da shi shi ma aiki zai kawo kuɗi ya baka iwazu yake so da haka idan ba za ka iya cikin rabawan ka ba sai da shi don ka bashi mutuwa zai kamar wanda ya daura mage ne shi bai bari ta nemo abinci ba kuma bai bata abincin ba mamban Allah ya ce a gaya wannan matar ɗan wuta ce saboda ka yanzu mahaifiyar shi tana jin labarin sa'ad ya imani hatta sarat tuha, ta yunkura bala'i ta shi akanta wa kuntu fatan barran biha muhibban laha yace na kasance na kasance da mai son uwarsa ko mai yawan kyauta mata baya ta abin da bata mata ko da mata yace fa aqbaltu alai fa aqbalat alayya taqul tana jin na musulunta ko in duniya ya haukata ina na a gidana ba nan gidan ba kai zaba ta iske take ce min ya sa'ad ya kai sa'ad ma hada din allazi taraktuhu ay taraktaha aw ay taraktahu fasarrafaka an dini ummika wa abika sa'ad wani irin addini ne ka shiga yanzu wani irin addini ne kai imani sa'ad addinin da ya raba ka da addinin mahaifiyarka duba ita ba ta fara kawo mai mahaifiya don yana son addinin da ya raba ka da addinin mahaifiyarka ni ba shi nake yi ba kuma ya raba ka da addinin babanka sa'ad ta ci gaba da magana sai sai sai to ga rantsuwa nan wallahi la tad'anna dinaka aljadid aw la akulu wa la ashrabu hatta amut wallahi sa'ad ko dai ka bar sabon addini da ka shiga wannan sabon addini ko dai ka bar shi ko kuma ni ba zan ci ba ba kuma zan sha ba ma'ana za ta yi yajin aiki cin abinci an ce wasu ma suna yi ko kenan ashe yajin aiki cin abinci ba za ka fara ba zan yi yadin cin abinci ba zan ƙara cin abinci ba ba zan ƙara cin abin sha ba hatta a mutu har sai na mutu in ta mutu ne kenan ta ce fa ta tarraf ma'ana fa ta farrata fu'aduka hazanan alayya domin in na mutu na san cewa sai zuciyarka ta tsatsage saboda fushi a kaina dan kana suna wa ya'kuluka nadam nadama kuma sai ta cinye ka ala fi'ataka allati fa'alta akan aikin da kai na shiga sabon addini wato ayyurukan nasu biha abada dari kuma sai jama'a su rinka aibanta ka a duniya ko kaga wanda ya kashe uwai shi da sabon addini kaga wanda ya kashe uwai sabon addini ka san wani bawan Allah a can wajen haka ban so fata garin da yaka so mahaifin shi ke mai fada akan abin da ya bai da kyau shi kuma sai na gwada ba shi ba yanzu baya bukatar wani fada ya kai matsayin gaskiya da ya hankalta baya bukatar wani sai wani mutum ya zace da gani da'i ya yi aure ya da iyali kaza kaza kaza kaza baban ya shiru ka san duk girman ka da kwarewar ka da ilimin ka uba yana ganin yaro da kake hayin da wani lokacin da ta diya ne mu mahaifiyar ka ba kai ba san kana nan ba duk da baraka da wayanka duk girman ka idan ba ka na magana dauki yaron kake ko baka isa ba shi da zaman lafiya ka a duniya saboda haka ya gama ya gama ba mai ta ni kake gaya wannan magana kawai sai tawo ya kudi shi da mali nan to uban da ya kawai kwana ɗaya biyu hawan jinin sai ya kama sai ya fada ya mutu to wai a lokacin da yake tambayar malami wato shi yanzu wasu irin fara da yi an sha kai yanzu ana magana ka kashe ubanka wai kana so ka ce a yanzu kai ba kai shi to ya kai shi waye sabab na kisan wannan mutum, kai ne kai ne yanzu ai ba ana magana tukun ta kafara bace kafara wanda yanda ya kuskure ne yake kafara kai ganganci kai wanda ya ganganci wata wata kafara kuma ake magana ne, muna ganewa to idan mahaifinka ya ce ka yi kaza ko mahaifiya ka san wannan abin Allah ya hana to ba dan ba ake da su ba a duk da haka ana gaya musu ƙaunar layyinan mai sauki amma ba za a yi abin da suke so a yi ba idan ya saba Allah ga sa'ad nan kyakkyawan misali yake bada wannan mata uwar ta gaya mishi haka ba zan ci ba ba zan sha ba har sai ka mutu a haka ko kuma sai na mutu in yi so duniya a rinƙa ma gwalo ka kashe mahaifiyarka amma karku kuma ta imani bai canja shi ran da islama ya shiga cikin jininka imani yayi ya mutu da tsoka an gane ko duk abin da ma a duniya sai dai aya gama amma baka canja fa qultu sai na ce la tafa'al ya umma baba karki haka baba ta kada ki ma'ana karki yajin cin abinci fa ana la ad'u dini li ayi shay'in wallahi ba bazan ba ta ubarin wannan addini ba da wani ba duniya wallahi bazan bashi ina ga miki baba ki zauna karki kuskura wai ki yajin cin abinci saboda ne wallahi ban dawo ba lakin na hamadat fi wa'idiha oho ta manta da shi kawai saboda yancin abincin ta ta kici ta kisha yace fatanabati at-ta'ama wa sharaba ta nisanci abinci ta nisanci abin sha wa makatat ayyaman ta tsaya wasu ɗan kwanaki ala zalika akan haka la ta'kul wa la tashrab fa hazula jismuha wa wahana azamuha wa kharat quwaha jikinta ya rani kasusuwanta suka yi laushi ta ya kare tun ana jin tana mikewa har kuma ba ta iya mikewa in dai ta gata gahe ta waka saboda me abincin da ya kamata kasusuwa su samu tsoka ta kara gwabi ba ya ce fata'antu atiha sa'atan ba'da sa'a as'aluha an tablagha bi shay'in min ta'amin yace au qalilin min sharabin yace sai in rika zuwa wurinta lokaci bayan lokaci abu ne ci gaba yake ina tambaye da cewa ya umma ki dan nawuli tanawuli ne an tabla ki dan sa dan wani abu a bakin ki mana <laughs> ki dan ci abinci ko da ya yake ko dan kaɗan daga cikin ruwan sha fata'aba sai ta kiya ma'ana fata'aba zalika ashal iba sai ta kiya ta dage a kai wallahi sai na mutu kuma za a yi a ce kai kashe imanin ya shiga ba wa ina shi ma sai gaya mata wa tuqsimu Allah ta'kula aw tashrab hatta tamuta aw ada adini tana rantsuwa wallahi sai bazan ci bazan sha ba ko dai in mutu a kuma ka ba addinin ka inda zalika qultu la a lokacin da abin ya kai karshe sai ya ce mata ya umma inni ala shadidin hubbi laki wallahi umma ina son ki baba wallahi ina su ya gare ki la ashaddu hubban lillahi wa rasuli wallahi duk son da nake miki mafi tsanani wallahi na fi son Allah da manzon sama da ke wa wallahi law kana law kana laki alf nafsin fa kharajat minki bari ba'da nafsin ma taraktu dini hada da shay wallahi mama baba da Allah zai miki rayuka guda dubu ki ki cin abinci ki rami ki lalace ran da ya mutu ya fita wani ma ya sake zuwa sabo ki kara haka dubun sai sun kare wallahi ba zan ba addini ba wannan shine abin da ya gaya maka a tsarin addini ba a compromise ba yi kana iya sassauci a wani abu amma al'amarin Allah ba naka bane wani ba naka bane wani ya ce an yi zana da matan shi aka zo a roƙe shi waye yaƙi to wa za ka yi wani a eh, yana ganin dai tunda matar ka ce kawai ka yabe shi kenan haƙƙin Allah ne ba to ka yafe goma a cigaba da yake da kuma za a yi a tsari na ubangiji ba ruwanka da biya akan al'amarin Allah in haƙƙi naka ne sai ka yafe amma duk wanda ya kuskure yawa Allah rashin kunya can shi da ubangijinsa amma ni ba za ka nemi taimako na musaba ma Allah me za ka yi min je wani saurayi bawan Allah yana aiki a wani asibiti nan cikin Kaduna akwai wata mata tana tsaya a wani gari a can sai sun same ta sai wallahi dan ta bai mata biyayya in ta ce ya bata kuɗi baya bata ya bata ɗan abubuwa baya bata tana son dan Allah gashi ba ta lafiya typhoid da wacece da wacece sun kama ta da Allah a ce ya taimaka mata ga lambar yaron ya kira ta ya kira yaron ya gaya ma yaron cewa mahaifiyarka ba lafiya a asibitin mu mai suna kaza ga shi dole sai an mata operation don typhoid din ya ci hanjinta za a yanke kudin operation din naira 150 ne ka turo ko kuma ta mutu idan ya turo sai ka debo sai ka bada kuɗi so da ka yanzu labarin ta bashi akan haka haka ne ba haka bane bai sani to iko na Allah kullum in kana consultation tsakaninka da wani almajiri ko wani malami za ka samu fita amma mu ne a zamani sai ka zama tsif ba ka da abokai shara duk duniya in ba ba ma guje ba dan uwanka shi bai sani ba kai baka sani ba amma ka nemi taimakon malamai mana buga musu waya ko kaza halal ne ko ko ya haramta a gaya maka tsarin Allah akai ya rage na ko kai kada kai yace malam kaji kaji abin take tare to mu dai abin da qur'ani ya umarce mu muna taimakawa wa'insu mutane amma al birri wa taqwa ta ake ta'awunu alal birri wa taqwa wala ta'awunu alal ithmi wal udwan mu nemi taimakon juna mai game meniya mu taimaka ma juna akan ayyukan alkhairi ƙarya ko musiba ce babu abin da ke zama cishiki sauyoyi na musibar duniya face ƙarya yanzu kai idan ka ce ya turo kudin ya turo daga baya ya gane ba a kudin don watakila ya ya duba cikin uwashi ko akwai dinki inda aka yanka ta babu gobe ce maka ne ita yanzu ta burge ta tunda ta yi karya an taimake ta haka abin yake gaske ne ba gaske ba ne ta buga ma yaron waya da kanta ta ce ga ni za a yi min operation ko ba ka bane kai kuma in ya buga maka sai ka ce eh to kai baka sani ba amma dai ba na za a operation din ba tunda ba shi aka zo yi ba su yan wa addinin musulunci ba ka rakuwa da shi don kai karya kar ka yadda kuma ka ba da haɗin kai zuwa ga wa'inda ka tabbatar makaryata ne alƙur'ani cewa yake wala tarkanu illa zina zalam fata masakumun nas idan kai yadda ka haɗa kai ko aka tafi da kai aka yi shirme ka ba da goyon baya kuma gobe kiyama kai tun a duniya in aka aikata irin wannan idan ku ne founders sai an riga ba ka mashi a ciki so bai da kyau karka yadda a yi ƙarya da kai don taimakon wani abu na karya ci gaba a ya ce mata wallahi mama ina son ki amma wallahi diyar da ke son ki so na ga ala da manzon shi wallahi ya fi naki kenan inda za a miki rayuka dubu wallahi sai dai su kare amma wallahi ba zan dawo ba da ta ga ma'ana ummu tarka ake cewa da ta ga uwar bari ko ba gaba falan mara'at jid minni ce azanat lil amri wa akalat wa sharibat ala kurhin minha da ta ga na dage wallahi sai dai mutuwa ba a arziki ta dawo sha abincin ta kuma sha abin sha shi na mace inda ba ta sake ka zama kokowa ko ba ka bane to idan aka yi maka haka kai za ka wahala diwa mata kuma suna haka ko ga mace in za ka aura yanzu mata ka ba mata kishiya sai ce wallahi ni in kai min kishiya mutuwa zan yi wallahi kace to sai na yi wallahi ni kuma sai na mutu to Allah ya kiyaye hanya ba wani ma mutane ko ba ga wani Allah ya kiyaye hanya sai mun to ga hanya makabar sun ba nisa Ke tafi can ma kake ba jama'a wahala ki mutu akwai daki a wurin inda ake wankan gawa sai su wanke ki su ke ki ba sai mun zo ba ko ba shi kenan ba in ka ce ba haka wace ba za mutu ne zan mutu sai ka samu ko ta fadi zan mutu a ah! wanda ke baka zai mutu ba mutu zai ba ko ba ka bane in ka ce ba ka zai mutu ba zai mutu ba wani dan uwa da ya ce haka ya samu ta daura kanta haka ta daura kanta a cikin gate na kuma gida wai nan sai ta mutu a nan tsoro ya kama ta yake wayo Allah ya sauke je kwal dan Allah ya gure na fasa da ta ba za ta yi ba ai ba ka riyawa ke wannan kuwa ce mai tai da gaishe ko tai mai test wallahi tallahi tanka nake ne ko in ba aure ka ba sai wallahi mutuwa zan yi kamar wasa sai ta bugo mai waya ana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ga ta nan asibiti a kwance ka ceci wata dan Allah <laughs> dan Allah cira ceci wata za ta mutu za ta mutu ne sai ya gaya mun ce a sai ya bani waya sai ce wa Allah me ya faru dan Allah malam kai mai nasiha ce ci ce yar wasa musulma ce ya bata kudin uniform ne tana makaranta ne ya ce a duk wannan iya da san mata me ya faru za ta mutu wallahi ce a ah, bi da mun duk wanda aka halta ai zai mutu ta kin gani nan babana ya rasu ina son shi wallahi mahaifiyata rasu ina son ta ni ne wata wanka na binne ta ne mata sallah to don wani kwamfuta daga baya mai laifi ai ba laifi to wallahi dai bata mutum ba wallahi bata mutum ko bai auren ba su akwai irin wannan da yawa jarrabawa daga mata da dan ki test your ability da gaske ne zaka iya karyo kwana ko ba zaka ka karyo kwana in ta ba zaka ka iya ba shikenan wallahi ai ce mun zan mutu wallahi wallahi ce ne zan mutu ah! to ba ta mutu ban zai ta rage ta kariya wurin za ta mutu wallahi ce mai ne mutuwa da so da dole ya bari wani ya mutu ne mutane barmai wannan ayan ya zai da su ah, to in ma baki mutu ba nan gaba ki mutu kuma ayan da su za ku wuce lahira to shine abin da mafiyar sa ta miya ta gwada mai in dai na mutu za a yi maka dariya to ko da baki mutu bai za ki mutu a gaba ko in ko sai na canja addini ne wai akan wannan to ba zan canja ba muna gane ba zan bari da ta ga ba makawa ta ja girki fa anzalallahu fina qawluhu azza wa jalla sa'ad da sai ubangiji ya sako da aya kan me take cewa Allah cewa yake wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutayhuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa din da ke san iyayenka udda soyayyar Allah a zuciyarka tafi da kake babanka da yawa jama'a suna bambantawa ana ganowa shin da gaske kake son Allah abuciyarka ya fi son ɗanka son Allah abuciyarka ya fi son ainihin matarka son Allah abuciyarka ya fi son danginka ya ake iya gane haka a gane gaske da ko ne sai wani abu ya faru yaron ka yayi laifi ya aikata ma Allah abinda Allah baya so sai ka hana a tsaida mai hukunci saboda ku ne manyan kara mai komai an sa mai ido saboda me me da gara taba wannan abin sau dai kuma shikenan sai ka ana yanzu kenan kana son yaran saman da kisan Allah dan ba zai yiwu ba ubangiji ya ce kaza kai kuma ka ce kaza dan duk wanda ke da imani mace ko namiji bai da zabi akan al'amarin Allah Allah ce ma kana lil mu'minin wala mu'mina idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakun lahum al-qiratu min amrihim bayan da ke zabi Allah ya ce kaza nake so ayi kai kuma ka ce kaza domin ku duba ɗan uwa ba abinda mutum ke so yake faruwa a duniya ko annabawa ba abinda suke so yake faruwa ba abinda Allah ke so yake faruwa annabi bashir da annabi abinda yake so ke faruwa da ba za a bai rusi ba da ba za a kariya da kasusuwa ba da ba za a kashe mai sabai ba yana cewa wala kuntu a'lamul ghaiba la taqadtu min alkhairi ma masani su da na san gaibi abin da ke boye da ba da ban yadda an yi kaza ba da na yawaita alkhairi a kaina kuma da wani mummuna aiki bai shafe ni ba saboda haka Allah ya ce idan sun neme ka duk wanda yake san su take musu hidima suka ce ta mu je bauta ma wannan Allah kuma sunna annabawa ce wannan Duba Ibrahim irin suke da mahaifinsa an buga an buga har ya hoto aka ce a tarihi ya taho ya biyo su da jorin bautar wai dan hankalin uban shi kwanta kai sai tunani ina fa qala inni sakim kai ne banda da yace haka ya dawo gida ya kwanta kuma lafiyar su amma bai yadda ba ya biye mu uban shi akan barna ba zai bai yadda ba ya biye mu uban shi kan barna bai yadda ba to duk abin da ake yi akwai iyakoki na ubangiji kar ka kefe su kowa ya kira ka ce ne a tsaya nan tsaya an gane ku. Allah ya ce kar ka yadda ka yi musu biyayya a cikin abin sai karanta a duniya na ku saba ma Allah ka zo ka yi shirka gaba da ni ya zan yi duk da haka ba na son su ya ce wa sahibu ma fi duniya ma'arufa ka kyauta musu ko da mahaifinka arne ne kirista ne ka ba shi abinci ya ce ku shi ka so mai nama ya ƙara ƙarfi ta fito ta an gane ko bayan da ka iya shi to ba ka zaka bari mutane ka ba shi abinci ya ce koshi da matarsa kai ne kai imani su basu ba kuma ka nace musu kai ta gaya musu Allah wataƙila idan Allah ya ga dama su imani sakamakon ka to wannan shine ba a barin su iyaye girma gare su a taimake su a yi musu wanki a yi musu shara a ɗauko musu masu yi musu aiki a sai musu abin hawa a tuka su a kai su cikin nutsuwa kuma idan suka ce yi kaza kuma ka yi yaushe ka zo malam musa lafi ba baje muka zo fa jin juma'a baka zo ba sai yau a asabar ba mun dan yi mutum ne a abuja to allah ya muku albarka to shiga cikin gida kai ne shaman na wani katon wani gini can da ka zo ka ce babu ko akwai kayan wanki yau ka zo wuke ne to za ka yi musu wanki dan ka samu lada sai ka haɗa kayan in ka sa abin nan ɗinka tiri kwata a cikin gida wa zai leko ya ce honorable minister yana wanki nobody ko ba ka wani ka wanke musu kayan su ka goge ka shanya masu gadin ka suna waje shanya ka ɗauko ayan ka goge musu kaya ka ne tabarrukan wa ɗaliban li'adri min Allah ta'ala baba na gode ga kayan ku su ce maka to Allah ya maka albarka Allah ya kare ka za mu koma baba ina mai wankin nan yana ko zuwa a ina zuwa na ga bayan gidan gashi nan ba datti ba shara a'a ba komai zai zo da ne bai zo ba ya tafi sallah duk wani abu ne da suke bukata kai musu a duniya wannan yana da muhimmanci a rayuwar da iyaye. idan muka sake suna wahala mu muke jin daɗi to ubangijinmu ya yi mu talala ya mana kuma zai kama mu a lokacin da ba mu iya kucewa ba wai wannan ba ko yan uwanka da jini suka shiga wahala kana jin daɗi ai kai ka shiga uku domin dole ka ne ka taimaka musu su haƙƙi suke da shi a kanka ba wai sadaka ba ce ba taimako ba ne alƙur'ani ta yi wa ati da alƙurba haƙƙa kuwar miskin ka ba shi haƙƙinsa ba wai kawai wannan waye a ce ƙanin baban ka da tunan wani shi ƙanin ubana ba shi da ubana aka haifa ba ni na wani shi ka san ana irin wannan gangancin a rayuwa sai ya leko ta dangilar ce waye a ce ƙanin ka ne daga can yake ƙauyen ƙauyen ƙauyen sundumina ta za ka zo ba gaya ka gani ba ba bala sai irin wannan ziyara ka ga gida na ji a mutum ya zai kira yanzu shi baya murna idan wani ya taho baya godiya ko da wanda ya zo saboda me ya dauka shi kadai ne mai wayo to ba a yi haga yan uwa kuma ba a haga iyaye لقد كان يوم إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من أكثر أيام برا بالمسلمين وأجزلها خيرا على الإسلام لن سعد يا مسلمتا هو ran da sa'ad ya musulunta wannan yinin wani ne wanda ya fi kowane ne alkhairi a bayan ƙasa wani ne wanda musulmai suka ribatu da alkhairi mai tari yawa a wannan yinin fa badri kana sa'ad wa akhihi umar, mawqifin mashhud ranar ranar badar da za a je yaki sa'ad da ɗan'uwansa uwansa umair bin abi waqas su bi ne yan uwa sun je yaki kuma sun ba da kyakkyawan misali a wannan yaki ga su biyu sun je badar amma sai dai sa'ad ne kadai ya dawo ɗan'uwansa uwansa sun yi shahada faqad kana umair mai izin fata hadasan lam yujawizu hulman illa qalila shi umaira a lokacin yaro yake dan karami daga dan yana wanda ya mafarki yaro ne yaro baya zuwa yaki falamma da rasulullah Sallahu alaihi wa sallama ya'ridu jundal muslimin qabla qibla maaraka tawara umayru abu sa'd khaufan min an yarahu ay min an rasulullah li Allah ya fara daidaita mutane za su fuskanci makiya Umar sai ya rinka koyewa bayan wasu manya idan annabi ya juya ba sai ya boye bayan wani idan ya kalla sai ya boye bayan wani saboda me yace ina tsoro ne kada annabi ya ganni ya kore ni gida yace mun koma saboda karancin shekaru na lakin rasul alaihi salam abasara waradahu duk da haka dai annabi ya gaishe ya umar na'am labbaika ya rasulullah koma gida ba za ka je ba yaro ne kai subhana fa ja'ala umar yabki ya baki hatta raqqa lahu qalbun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ajaz ya kama kuka ya ki za a ba in kai zaka tsaya gida baban kai mutu kawai ka ja kaya ko ba ka wani amma kuka yake wallahi kuka yake gaba da baya ya za a tafi yaki a bashi a gida ya rasu Allah ka bari in je mana annabi bai gushe ba sai da ya tausaya ma nan ya ce ta ka tafi inda zalika aqbala alaihi sa'adu fariha ay aqbala alaihi sa'adu fariha aw fariha su biyu a lokacin sa'ad ya toye gaba dan uwansa suna masu farin ciki wa akada alaihi himala wa akada alaihi himalatu aw himatu sayfihi ya rataya mai igiyar da ake rataya wani ta takobi kafin takobi akwai igiya ko to igiyar da ita ce mahimala sai rataya ma umair to saboda tsawon ta ma sai da ya kusa kusa da kasa to yaro ne kare akadan ne sigari wa talaka al aqwan yujahidan fi sabilillah haqq al jihad yaran nan guda biyu da sa'ad da dan uwansa umar, so kama aikin yaki a filin daga suka yaki na ban mamaki na ban sha'awa kuma falamma intahat al ma'araka ada sa'ad ila al madina wahda bayan yaki ya kare na filin badar sa'ad shi kadai ya dawo madina amma umairu faqad khallafahu shahidan ala abd badr wa tasabahu inda Allah amma dan uwansa umair can ya bar shi a filin badar a kwance nan sa aka yi mishi ya koma yana kwaɗayin sakamakon haka a wajen Allah don wa wannan shine abin da ya kamata mu sanya a zuciyarmu al'amarin mu tsakaninmu da Allah kada mu dinga yin wasa da shi sakacin da muke tsakanin mu da Allah ce ke haifa mana komai har sai dan adam da yake ya san sakare kake akan kuɗi kana iya barin komai sai ba ka kuɗi ya sa ka ki Allah ka ki ma'aiki sallallahu alaihi har ma idan ana magana Allah kai baka so saboda me dan baka so a tara maka hankalinka saboda oga ya ce bai san magana Allah baka so a tara hankalinka saboda oga ya ce bai san yaje sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam baka so a tara hankalinka saboda oga ya ce ba ya san yaga ana ana wani abu na sha'air diniya to ila mata zuwa yaushe zamu koma bauta mu Allah duniyar mu ta yau dan uwa wato asbabul mutu sun yi yawa sababban da ke kai mutum kiyama sun yi yawa na daidai ga sihiri safa da yamma ne maka na biyu ga jinnu ba su kyale ka ba na uku ga motoci kana shiga yau an ka shiga ba mai yakinin zaka je kawo ana mutuwa a hanyar kawo na hudu ga wannan ga gida kawo wataƙila injiniya da ya zo dubawa ba a sa ma foundation mai karfi ba ana ruwan sa ba sai ka je ya kasa don ne kasa ayyuka nake na sai dai kuma kawai to duk akwai irin wa'annan abubuwa da ya kamata mu taka dan a rayuwa kafin mu je ko ina wa fi haka dan ranar uhud hina zuzutul aqdam wa tafarraqa almuslimuna annabi sallallahu alaihi wa sallama hatta lam yabqa illa fi nafarin qalilin la yatamunna asharata وقف سعد بن ابي وقاص ينادل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوسه هكذا كما ranar Uhud. kasan bayan an je badar an dawo shekara mai zuwa aka zo mulki fa uhud nan ma yaki ake mai ban mamaki a wannan yakin musulmai dugadugan sun kada musulmai sun rasu an kashe na kashewa kuma manyan gwarata a wannan yaki sun dargace wasu har sun kama hanya sun dan gudu kada a wannan yakin manzon Allah ya tsaya tsayin da kayi na kirari wa kansa halumma ilayya ana nabiyyu la kadhib ana na abdul muttalib ni ne annabin da ba ƙarya nake ba wallahi ku to wannan wuri na ni ne annabin da ba ƙarya nake ba ni dan Abdul Muttalib ne ya tsalla baban shi ya ambaci kakansa ku to dan Abbas ya ce idan yaki yayi yaki ya ce kariya muke samu jikin inuwa annabi idan ya tsaya yana tsara annabi ya halicci ya sama da ashirin amma wa'inda ya je ya yaki a ciki wasu sun ce da ko bakwai ya tsaga makami da ya kai duka ba su da yawa su mafi sharrin mutane a duniya shine wanda annabin Allah ya kashe shi ko kuma shi ya kashe annabi a duniya ba wanda ya kai wannan zama zama zama sakare ka tsaya saboda neman kashe annabi har annabi ya kashe ka ko kuma an aka taho kai kana neman annabin ka yanka shi babu shakka wauta ta gama yawa akan ka sa'ad bin abi waqas ya tsaya yana kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kai suka ya kai harbi ya kai duka yana kare ma'aiki fa kana la yarmi ramyatan illa asabat min mushrikin maqtalan bai taba harbo wani harbi ba ya ja kibiya ya saki fatin sai ya samu mushriki a makasa a makasa bai taba harbawa ba sai ya same shi a makasa saboda wala walamma ra'ahu rasul sallallahu alaihi wasallam yarmi hada rami'a yayin da annabi ya hange shi na irin wannan harbin in ya ja ya ce bismillah ya taw daga ji kaburi kawai ya fadi sai ya saka laƙar taw daga ji kaburi ya fadi duk dukan da ya sai an je kasa da annabi ya ga yanda yake ja'ala yahudduhu sai annabi ya rinka zuga shi ya rinka zuga shi Allahu akbar wa yaqulu ya cewa irmi ya sa'ad irmi fidaka abi wa ummi ya sa'ad jifa kai jefa sa'ad ƙara jefawa sa'ad ƙara jefawa sa'ad ya ce fansar ka uwata da ubana fazalla sa'adun yaftakhiru biha tiwal hayatihi wa yakun wannan kalmar da annabi ke faɗa mishi sallallahu alaihi wasallam ta isa abin alfahari ga sa'ad sa'ad ya saura a duniya yana alfahari da wannan kalma ni ne wanda annabi ya ce min kaza ni ne wanda annabi ya ce min kaza har rayuwar sa'ad ta kare a duniya yana alfahari da wannan kalma ma جمع الرسول لآل أبويه إلا لي yace babu wani mutum da annabi ya haɗa mai iyayensa biyu zama fanta ga rayuwar shi ce sai kada a duniya an gane ku zalika hina hina faddahu bi abihi wa ummihi ma wannan lokacin da ya fanshe shi da uwarsa da ubansa ga baki da kace bayan Allah ya zama kullum abin alfaharinmu addininmu ya zama kullum abin alfaharinka addininka karka yadda lalacewa ta kama ka har ka ɗauka addinin da ubangiji ya saukar maka ya baka mutum ka cokan matsayin annabi ya taimake ka don ya gane da kai kuma shi ne addinin za ka ɗauka wasa in ka ɗauki wannan wasa wallahi ka shiga uku sai kuma wai da na jitum ila salati ta kazo haku zuwan wala'iba zalika bi annahum qaumun la yaqilun haka wannan wauta ce su ina maimaitawa ka yi kokari ka san me nake ma Allah kuma da yaya nake so in cika idan baka dage ba to za a wayi gari ka kasa biyu ba nan ba ya zama abin alfaharin ka addinin ka wata rana mun je aikin haji da wasu bayan Allah a nan garin ne ana fira a wani wuri kowa yana alfahari ya tsaga wani abu daban wanda ba addinin ba kai baka da abin alfahari a wanda wuce addinin wai alwala muke yi sai dai yana cewa ce mishi a ah, kaga Allah ba kwanci a gwanka bai ce ai wannan agogon ba za zai shiga shi ai daga Amerika da shi da na taba zuwa wata rana mun je wani kwas a amerika UK ya ta UK na sun shi ai ba zai shiga shi sai dai ya ce ni ma kana nan daga Ingila ka san mun na taba yin kwas shekara biyu a Ingila sai na sun shi Tun don dan Allah me abin alfahari ka je Amerika. wala ka birgi babu dan uwa a takaice na ce abu tun da yara da na ce kuma gana wannan jikin kabarin annaba da sai shi wannan da kabarin annaba zuwa wani kasan jikin baki a hukar tuna ko nan na suna abu ga shi ga kabarin su dan afa sai kowa shiru ba dai yuro bane ai mun je abroad ko ba shi ganin ba mun fita daga najeriya mun je kasar waje ka so ma na so yanzu barin gani da kai wa fi isa a wajen allah su kullum yan dan Allah mu girma kawunan mu mu girma addinin mu Allah nake roƙo ya taimake mu ba mu ikon dacewa ya yi aiki da mu wajen yaɗa manufar mu Allah kai ne mai iko akan haka mai iko akan komai saboda lokaci ya gure yan wannan da mu tsaya sai mako na gaba idan Allah ya rubuta mana rayuwa za mu zo mu dora da mu samu damar karasawa Allah shine mai iko akan haka mai iko akan komai subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illallah nastaghfiruka wa atubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin kafin ku tashi akwai goran sallah ne wannan dana so in tambayoyi ne in bada to amma wa alaikum salam wa kenan shi wanda ake sa'ad da biyu wakas abi wakas eh, ba eh, eh zai yi haka ne amma zo kare Allah ka ake da duk garin gabaki ɗaya watakila kan ka samu inda ake sallah sai ka wahala amma kasantuwar jikin wani sahibin annabi na wurin haka duba an gina wurin ma'ana wurin bauta ma Allah so in kai alfahari da wani abu ko baka nan wallahi sai Allah ya karrama ka ba ka nan Allah zai karrama ta amma dan da aka ce ba kimanta addinin ka ba wa yake so ya kimanta ka a duniya duk wani mutumin kirki ba zai kimanta ka ba Allah ya rufa mana asiri Allah ya rufa mana asiri akwai guda biyu da zan ware dan ba baba mai rami da abokin shi wanda aka ce ya tsere ne a wajen a wajen gudu <laughs> eh shi nake cewa ya raka ba <laughs> na gore zulla ne <laughs> ma'ana taken kaza wani iyaye wajen tarbiyya ba shi abawa amin amin amin to wannan yanzu ne tabbaya za a iya bana amsa ko ko ba haka ba eh ban ji insha Allah da ƙarfi ba zai koyi eh, na ku ba amsa ba ko ba amsa ba a inda ka amsa ne to ba a ba a kan rashi daya eh to da hamida ali ba shi daya Eh, to ga guda ga guda biya ne yanzu guda biya za a yi da sutu to a yi tambaya ko a yi tambaya a ci to shi kenan za mu yi tambaya ne muka tambaya ko ce tambaya za a iya amsawa ko ba haka ba ko tambaya za a iya amsawa to zan ni ne bankin kar ka daga hannu shekarar annabi nawa kawai a maka kafin ya kaura ya zo madina barin kara anan sannan in ka kara kuma da a shekara ce aka da kiran sallah kawai shi kai sarrafa na kaɗa jikin yaro ko za ka amsa da kai nake na uku wajen kofa malam kai nake mai waige waige da kai nake eh. <laughs> ya yi shekara goma sha uku to wace shekara aka da kiran sallah kuma mai dalili akan haka dan za a yi rikici ko to gashi ya tikira sallah masallatan mu yaushe aka fara yin ta na to ka ce dai baka ce dai bana baka hudun hana ka to ba shi wurin da wannan wa zai gaya na lokacin aka ta sallah a kiran sallah yanzu kowa kawai ya gaya mu a ga rikici kenan shi yasa abdulsalam ya ce injiniya ba ba da hada kai ya gani su ba wanda ya fada na wurin shiru na shekara ta bayan hijira mai dalili a kan haka babu ke malamai suna cewa shekarar farko ne babu shakka wasu ne tabi ne dalilin su akan haka shine ayat dabu wa idza nadaytum ila sadaqatuha zuwan wa la'iba wannan ayar ɗan madina ce sai da aka je madina ake magana kiran sallah nan kuma ya ce ah, misali eh, nan kiran sallah bi yawmin juma'a ta fasa'u ila zikrillah ita ma yar madina ce wanda ke indicating kiran sallah a madina ake yi ba a yi sa makka to a bashi Allah ya taimake mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسها تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فنعم المولى ونعم النصير اللهم آت نفوسها تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فنعم المولى ونعم النصير اللهم آمنا في أوطاننا وآمنا في مساجدنا وآمنا في طرقنا وفي حياتنا وآمنا في أسواقنا إنك على كل شيء قدير وفي إجابتنا جدير اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه ne wa man kada na fakiduhu faja'a tadbiru fi tadmirihi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa allah nastaghfiruka wa natubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin